يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yan uwa barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da yake shinga a nan birnin kano a wannan yammaci na litinin wanda shi ne daidai da sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin tara wanda bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan shi ne daidai da hudu ga watan june shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shi ne darasi na ashirin a cikin silsilar darasin da muke gabatar a wannan tafsirin mai albarka kasancewar yau ne yammaci na goma sha tara to kaga kenan ana sa ran ya zama wannan goman ƙarshe za ta shiga ayyuki don masallacin sukan yi ƙoƙari su ga sun fara tahajjudi daga lokacin da aka shiga goman ƙarshe mana daga wannan rana ta faɗi to an shigo goman ƙarshe kenan abin da ya rage mana a wata ramadan bai wuce kwana tara zuwa goma ba abu mafi mahimmanci a cikin wannan lokaci shi ne mutum ya ninninka ibadarsa fiye da kowane lokaci koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da yake cikin hadisin Aisha idza da al-ashr al idan goman karshe ta shigo to shadda mi izarahu wannan kinaya ce na cewa yana barin shimfidarsa yana ɗaure gyautansa a jikinsa ma'ana yayi sallama da bacci kenan wa aiqadha ahlahu kuma ya tashi iyalansa su rika ibada tare wa ahya lailahu yana rayi ransa duk abin da yasa ake yin wannan dalili ɗaya ne saboda a dace da wato wannan dare wanda ake kira lailatul qadr wannan shine afdalu layali sana kulliha shine dare mafi muhimmanci kuma mafi albarka wanda babu shakka yafi kowane dare a cikin darurukan shekara shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wannan daren domin ya saukar da alƙur'ani a cikinsa ina cewa inna zalnahu fi lailatul qadr mumin saukar da alƙur'ani a cikin lailatul qadr ma'ana mun fara saukar da shi zuwa duniya munajjaman kaɗan kaɗan a cikin daren lailatul qadr in ba haka ba kuwa an sauko da shi ne gaba ɗaya daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a wani lokaci da amma fara sako da shi zuwa duniya shine a cikin lailatul qadr sa yasa ma anurin yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin mu mun saukar da wannan alqur'anin a cikin dare mai albarka dare mai albarka kuma mu mun kasance masu gargadi domin mu jawo hankalin mutane su mana ibada wacce za ta fitar za ta fishe su shi yasa wata za ta fishe su a wannan daren to shi yasa malamai suka jawo hankali akan cewa ya kamata mutum ya nawa a ibadu a cikin wannan dare musamman abin da ya shafi sallah da karatun alkur'ani da zake domin kowane aiki mutum ya yi a cikin waɗannan guda uku kuma a cikin wannan goman ƙarshe in aka yi sa'a ya dace da wannan daren to ya yi kaman daidai da na wata dubu ne wacce a cikin su da lailatul qadr shi yasa ma malamai a koyaushe suke nuna mustahabbancin a nemi lailatul qadr din mutum ya kokari ya kardado ya tashi tsaye sosai ya ga cewa ya dashi rika lalibe amma a cikin goman karshe din isa annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani shine yafi kowa kokari yana kokari amma yana ninka kokarinsa fiye da kowane lokaci wato idan goman karshe din ta shiga wannan kuma abu ne wanda yake a fili idan mun duba hadisai wanda suka gabata sai dai kawai sabanin malamai akan wani dare ne shi lailatul qadr din wasu sun yi kokari su ga cewa a daren 21 ne wasu kuma su ce 23 wasu su ce 25 wasu su ce 27 sai dai kawai daga cikinsu ra'ayinsu ya fi ƙarfi a kan cewa 27 ne ko da yake wasu suna ganin mana ta tanattal idan a wannan shekarar an yi 21 to wata shekara za a iya yi 23 wata shekara a iya yi 25 wata shekarar a 27 ba zai zama 27 koyaushe ba amma saɓanin kamar da nake cewa su saudiya musamman amma wajahma wanda ba su karatu ba su abinda suka gamsu da shi shine kawai 27 nan karka daɗa karka raga a cikinsa take koyaushe an kuma kana so ka tabbatar da wannan idan an ce da ran 27 ne ka je masjidil haram ka gani za ga duk wannan fashewar tasa ya fashi kowa kama gabansa kawai ana yin wannan daren za su ta nan da kansu suna tafiya in kauye su sun riski da lailatul qadr to wannan shine sun rajjaha cewa eh lalle wannan 27 da bakwai din shine dalilin da yasa haka to kuma wannan gaskiya shine maganar mafi yawancin maganar malamai kuma suna aiki ne da hadisin ibn umar radiyallahu anhu inda annabi sallallahu a cikin hadisin da muslim da ahmad suka rawaito da abu dawud da tirmidhi ya inganta shi shi ma hadisin ubay bin ka'ab da kuma na ibn umar din cewa man kana falyata falyataharraha lailata sabi' wal 20 duk wanda zai rika kardadanta ya rika neman ta to ya nemi ta a daren 27 din ma'ana ran da aka kai azumi 26 to a wannan daren shi yasa shi ubay bin ka'ab yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa ni na rantsa da wanda babu wanda ya cancanci bauta sai shi inna la fi ramadan lalle lailatul qadri ba a wani wata ake yin ta ba a cikin ramadan ake yin ta wa wallahi inni a'lamu aya lailatin hiya ni na rantsi na san a wani dare ce hiya lailatul lati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha tana faruwa ne a daren da annabi sallallahu ya umarce mu milimeta a ciki shine lailatu 27 daren 27 wa amaratuha yake cewa alamar daren lailatul qadri idan gari ya waye an tatlu ash-shamsu fi sabihati yawmiha bayda la shu'a'a laha idan gari ya waye to sai a ga rana ta fito amma ba ta da wannan kwansan nata kuma irin azabar zafinan da ake je da yau zaka ga inda an dace da lailatul qadri zaka ga garin ya koma kaman damina tsakiyar damina kuma ana wanda dan sanyi sanyi haka wannan shine alamun cewa an dace da wato lailatul qadr bukhari da muslim sun rawaito daga abi huraira radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya dace yayin lailatul ibada musamman ta tsayuwa a cikin goman karshe aka sa'a ta dace da lailatul qadr to za a gafarta masa zunubin sa wanda ya gabata an dai ihtisaban ya yi ne ba don ya burge ba ko a ce ya zo masallaci ko yana tahajjudi ko baya fashi ya yi ne domin neman yardar ubangiji to lalle gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na sa wannan duk ibadati ne muta lazima ibadoji ne wanda mutum iya ga kansa suka taƙaice ma akwai muta'ajja ibadoji wanda mutum zai yi amfaninsu ya kai ga waninsu ba shi kansa kaɗai ba misali kamar sadaka ko da da naira ɗaya ne don kai da naira ɗaya aka dace a lalatul ƙadar ne kaga ya yi daidai da me da da wato ka ka shekara dubu kana sadakar naira ɗaya shekara dubu kana sadakar naira ɗaya shekara dubu fa da ranukansu kaga ba a san ya naira nawa kenan yau wato inda naira goma ce fa ita ma ba a san nawa bane kenan a ce naira dubu ce shekara wai suka ce wato shekara tamanin wasu kuma suka ce shekara dubu istinadi da khairun min alfi shahrin ma'ana wata dubu wata dubu din to shine an kirga ake cewa shekara tamanin to yanzu ko ma wane ne dai a cikin wa'annan lissafin ai kaga dai in ka dace da lailatul qadr ba karamin abu bane shi yasa malamai suke cewa lalle yana daga cikin wawuta da rashin sanin ciwon kai mutum wannan daren ya doso shi amma kuma ya kita tashi ya ibadar da ta za ta ba shi dacewa a cikin wannan daren misali ibada misali sadaka musamman ma sadaka eh, sadaka kuma ko da wani irin abu ne shi sa wasu suke cewa tun dai ka san lallai dai a wannan goman ƙarshen dole dai akwai lailatul qadr a ciki matsalar ne yaushe ne to kai yanzu ba ranka da yaushe ne kai ta sadaka kullum mana kullum kai sadakan naira dubu misali a goman karshe a fata dole dai ka dace da lalata qadr ko ka sani ko baka sani ma'ana kenan ka samu wannan falala yawa to wannan yana daga cikin abin da salaf magabata suke wa mutane suke jawo musu hankali akan su kula da wannan ko muka wani mutum ya ce sai mai kuɗi ko da fiye wata ne na naira ɗari ɗin na wannan jakar ko ita kake shayar da masallatai ko kowane yammaci a goman karshen nan ka dace da lalatul qadari wato kayi kayi dabara sannan a cikin hadisin da Aisha radiyallahu anha take cewa ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam me za ta ce idan ta gano cewa wannan shine lailatul qadri yana ce mata abinda zaki rika cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni karki dada karki rai an kika faɗi wannan to wannan ita ce addu'ar da ake yi a cikin daren lailatul qadri ya ubangiji innaka afuwun kai mai afuwa ne tuhibbul afwa kana son afwa fa'fu anni kai min afwa da ubangiji kai mai afuwa ne kana son afuwa kai min afuwa ko da da hausa ne duk lamarin da ya rikice maka saboda baka samu afuwa bane a cikin sa kuma ka samu afuwa kowane abu zai zo maka da sauki kenan wannan addu'ar ita ce ta hada alkhairan duniya da lahira shi yasa wasu ke kara da rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir Eh, wannan ana kallon abin da annabi sallallahu ya faɗa da aka tambaye shi me ake faɗa a ranar arfa yake cewa fiyayyen abin da na faɗa da annabawan da suka gabace ne shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir amma mun tsaya a iya nissin hadisin da annabi ya nuni ga Aisha me za a faɗa to iya wannan shine kawai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa eh, fa'fu anna da fatan Allah ya mana muwafaqa Allah kuma ya bamu dacewa da lailatul qadri kuma Allah ya sa mu tashi mu ibada inda ya kamata zamu ci gaba da karatun ma inda muka tsaya a suratul baqara na'am ubangiji ya ce allazi na ake nahumul kitab sani dai waɗannan da muka ba su littafi su ne ahlul kitab muka ba su littafi kafin kai a taura kenan ya arifunahu suna sanin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin littafin su yahudu ma hadda nasaran kama ya arifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sani wanda babu shakka a cikinsa sai Allah ya kawo wani misali wanda zai gusar da duk wata shakka din akan cewa sun san annabi fiye da komai shine mutum yake irin sanin da mutum yayi wa an dai dan a gaban ka yake ba wanda zaka haife shi ka wurgo shi wato bara titi ba kai gaba ya kama almajiranci wannan kan baka san shi an gane dan amma ana maganar dan da yake gaban ka to inda irin wannan da ne wanda ya tashi a gaban ka ai ka san shi fiye da komai eh wa misali na ƙarshe wanda za a iya buga misali da shi akan ka san mutum shine danka amma ɗan wanda yake gaban ka san shi kasancinsa sa an gane wannan da bambancinsa da misalin da na fara yi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya tashi buga misali akan ah, irin sanin da Yahudawa suka da Nasara suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine irin sanin da mutum yayi wa ɗansa uban muna nufin responsible father uba wanda yake ya tashi akan ɗansa ya san sa ya san sa ya fita ya san ina za shi in ya dawo ma ya san inda ya amma an kana magana uban da in ya ɗau ɗansa ya wurgo shi titi yana shekara uku ya wurga shi wato wata jiha can ko jigawa ne ko dutse ne ko ma ina ne to wannan ina ya san shi wannan ba irin sa ake misali ya hu kama ya arifuna abna'ahum sun san shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda suka san ɗansu sai dai matsalar wa inna fariqan minhum wata jama'a daga cikin ahlul kitab wanda ba sa son gaskiya lalle la yaktumuna alhaqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna alhali suna sanin ita gaskiyar su din sune shugabannin yahuda da shugabannin nasara so sun gano sifar annabi sallallahu alaihi wasallam annahu man'utul ladayhi an bashi an ba su siffar cikakkiya a wurinsa a wurinsu ma'ana littafin da yake wurinsu to akwai cikakkiyar siffar annabi sallallahu alaihi wasallam to idan suka bari siffar ta bayyana kowa ya gane shi ne to za su zama ba su da mabiya su ko matsalar su ba wai gaskiyar ce ba su santa ba a'a idan an bi gaskiyar to su za a kwashe musu jama'a za su za su da kowa su kuma suna jin daɗin wannan yan zabin da awakin da ake ba su a matsayin su na ahbar da ruhuban to shi ne ba sa so ya yanke musu shi yasa suka ɓoye gaskiyar wato saboda hasada da kuma neman duniya karka dada karka daga la yaktumuna alhaqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna alhali suna sani ubangiji ya ce min rabbika gaskiya matabbaciya ce daga wajen ubangijinka wala takunanna min almumtarina kada ka kasance daga cikin masu shakka akan sha'anin shi alqur'anin ko kuma sha'anin canza alqibla dinnan wannan wani abu ne wanda maganarsa ta wuce ubangijinka ya hukunta haka kuma duk wanda ya shakka ka bashir da sa amma wannan maganar an wuce wurin kawai na'am ubangiji ya ce wali kullin kowace al'umma daga cikin al'ummai ko kuma kowane daga cikin waɗannan mabiya addinan guda biyu da yahudu da nasara kowanensu yana da wajahatun bi ma'ana qiblatun yana da qibla huwa al-qibla huwa muwalliha wacce shi yake fuskantar ta kowa yana da alƙibla har kudin musulmai su kuma kuna da alƙibla ita ce ka'aba su kuma alƙibla su ita ce wato baitul maqdis fastabiqul khairat abin nufi a nan shine kowananku ya tashi tsaye ya yi aikin alkhairi ya gaggawa da ku da su din anami wato yardar ubangiji a duk inda aka ce ku fuskanta din duk inda aka ce ku fuskanta kuka fuskanta wannan ba shi ne matsalar ba kawai ku yi dan Allah sannan kuma ku bi umarninsa ya zama cewa abin fuskantar din kun yi ne don shi kawai ba dan ah, ah, kar wa'ancan su riƙa muku magana ba ko kuma kuna yi ba kwa so amma dai kuna yi amma a cikin zuciyarku fuskantar ɗin misali yanzu a lokacin da kuke fuskantar alƙiblarsu to akwai wato wata munasaba mai kyau wacce imam al-tahir ibn ashur littafin sa tahrir wa tanwir ya kulla munasaba tun a wacce magana ta mutajiya ta sayqulu safaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha wato munasaba ce wacce take badi'a mai kyau wacce ba wani littafin da ya kawo ta shi sa shi kansa da ya tashi maganar yake cewa lallai yana ganin malaman tafsiri da yawa wato ba su dace ba wajen gano munasabar da take tsakanin sai kullu sufaha'u minan nasi da ayoyin da suka gabace ta dalilin da ubangiji ya ce sai kullu sufaha'u minan nasi wannan kuma ya duba duk manyan littattafan tafsirai amma yana ga duk maganin da suke a kan wannan wato da ra'ayoyinsu da saɓaninsu yana ga sun yi nisa daga asawa ma'ana magana mafi dacewa kuma dukkansu yana ga kawai wato Allah bai ba su muwafaka ba akan su gano sirrin munasabar da take nan wurin kuma inda aka sani shi a tahrir wa tanwir littafi ne na tafsiri wanda kuma malamin duk yana daga cikin malamai na baya baya to amma Allah ya masa buɗi wanda bai wa yawancin malaman da suka gabata har su wa'incan bujiman malam yauwa to yanzu sirrin da ya fitar a nan wanda wato a tafsirai wanda za a iya cewa ya yi kusa da shi wa in kane shi ɗin ba tafsiri bane na zama durar fitar tartibil ayati wasuwar na na al wannan mai mujalladi 29 zuwa 30 din shi shi bai damu da ya tafsiri ba irin yadda muka ta waɗannan tafsiri taqlidi a rika fassara aya ana a kawo aya ana fassara ta daga farkon fatiha bakara har a soka shi bai damu da wannan shi dama kamar yadda ya kira shi nazmud durar fi tanasubul ayati wasuwar kawai shi munasabar ayoyi shi ya damu da ita wannan ayar me alakarta da ta gabanta me wannan ayar ita kuma ta gabanta me isa aka sata a wurin me alakar su shi abin da ya dame shi kenan to amma shi eh, mai at-tahrir wa tanwir wato ibn ashur shi tafsiri ne irin wannan wanda aka sani wato akan manhaj taqlidi irin na gargajiya a ilimin tafsiri a fassara aya ko dai tafsirin ijmali ko tafsili ko kaza kaza amma kuma ya ƙara akan kulawa da munasaba ta ayi da komai to daga cikin abin da wato yayi kokarin fitar da shi anan wanda yake cewa bai ga wani ɗaya daga cikin malaman tafsiri yi ba shine hikimar da ubangiji ya kawo na sai sayqulu safaha'u minan nasi ma wallahu ma'aka bilatihim allati kanu alaiha yake cewa wannan kuma na kawo shi ne akan munasabar ayat da zamu karanta saboda jiya ban faɗi wannan ba magana da yake anan shine yanzu a can baya magana yake ta yi akan annabi ibrahim wa idh yarfa'u tun daga dai wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama idh yarfa'u ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa isma'il wa man yarghabu 'an millati ibrahim duk dai wannan يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموت أم كنتم ش... إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الوزي يتدم مغانا شيء أكي أكن النبي إبراهيم دبن الدين النبي إبراهيم kuma har can ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim duk wanda ya bin addinin annabi ibrahim ba wanda zai wannan illa man safiha nafsuhu yani illa man zalama nafsuhu sai wanda ya zalunci kansa ya zama wawa kawai kenan suwaye waye wawayen yahudawa duk wanda ya bin addinin annabi ibrahim shine safi shine wawa to yanzu Allah subhanahu wata'ala wato daga cikin abin da yawancin malaman tafsiri suke cewa shi wannan maganar na sai kudu safa minan nasi ma wallahu an qiblatihim lati kanu alaiha wato wannan tawalli din tahwil alqiblan ayar ta sauka suna kallon abin da yawancin malaman tafsiri suke faɗa shine ita wannan ayar ta sauka ne saboda suna kallon baitul maqdis aka ce su juya su kalli maka ibn ashur yace ba haka bane shi yana ga a'a kallon ka'abar da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon ka'aba sannan Allah wato akan ijtihadin sa ya koma yana kallon saboda yawancin malamai sun tafi akan cewa ba Allah ne ya ce ya koma ya kalli baitul maqdis ba wannan ijtihadin sa ne so ya koma yana kallon baitul maqdis da kansa sai kuma Allah ya ce ya juya ya koma ya kalli me kallon alƙibla ita ce maka to wannan ma wallahu ma aqbalatihim allati kanu alaiha ba maganar wai suna kallon baitul maqdis suka koma suna kallon maka bane a'a da suna kallon maka ne suka koma suna kallon baitul maqdis to wannan juyawar da ya daina kallon maka yana ya koma yana kallon baitul maqdis wanda maka ita ce alƙiblar annabi ibrahim saboda annabi ibrahim shi ya gina ka'aba kuma ka'aba ita ce wato alƙiblar amma baitul maqdis ita ce alƙiblar saunan annaba to yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina kallon maka wanda ita ce alƙiblar kakansa ibrahim sai ya koma yana kallon alƙiblar su so yahudawa ɗin ita ce baitul maqdis to wawaye a nan suwaye wawaye man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu illa man kana yahudiyan aw nasraniyan yawa to su yahudawa din su ne sufahau anan kuma za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka daina kallon alqiblar da suke kanta baitul maqdis a'a maka din ne alqiblar da suke kallo a maka suka koma suna kallon baitul maqdis me yasa suka bar maka din mafi yawancin wato minan nas kuma ya ce sai qulu safaha'u wawaye minan nasi daga mutane a uslubin alqur'ani an ka bi bil istiqra an ka bi diddigi zaka ga duk sanda Allah yi maganar annas an dai a siyakin maka ne to annas yana nufin mushrikai yana nufin mushrikai saboda haka yahudawa daga cikin mushrikan maka minan nasi annas anan al-mushrik al mushriki mushriki maka jahilai wawaye na yahudawa daga cikin daga cikin annas yani mushrikan maka za ka ji suna cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka bar alqibla wato maka suka koma suna kallon baitul maqdis to qul lillahi al-mashriq wal maghrib ya musu mahudar rana al-mashriq din shine baitul maqdis maghrib din kuma shine maka ga musu kace ko ɗaya daga cikin wannan na ubangiji ne ya hadi man yasha ila siratal mustaqim kuma wannan wato taujihin na ibn ashur ya fi zama daidai hujjojinsa kuma suna da yawa daga ciki wannan ayar ta zo amma da aka zo ana magana akan su bar baitul maqdis su koma maka shine qad taqallubu wajhika fi sama an fahimci wannan shi yasa ya tashi maganar qad nara taqallubu wajhika fi sama falyanwalliyannaka qiblatan wannan sai qulu safahu minan nas ya zo kafin wancan ma'anar wannan wannan an yi shi kafin wancan kuma da aka yi wannan kafin wancan to kai ya zama tsanara ta kalluba wajen haika ta gabaci wannan mushirikan su yahuda da mushirikai da ba su rika daga hanci suna wato girman kai cewa ana ban alƙiblar su shi isa ubangiji ya ce a daina shi isa wannan abun bai zo ba wannan magana ta fara zuwa ina fatar an gano wannan saboda haka lallai taujihin wato al'allama ibn ashur yana da ma'ana sosai kuma shi isa ma a can wurin da yake maganar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wannan abin kun zama tsakatsaki li takunu shuhada'a 'ala nas domin ku zama shaidu 'ala nasi akan mutane anas anan sauran al'ummar duniya sauran al'ummar da ta zo duniya har wanda suka gabace ku domin ya gabata kamar da yake a cikin hadisin al-bukhari wato a ranar kiyama za a kira annabi nuh a ce ina nuhu ne ya ce labbaika sa'adai ubangiji na ansa kiran ka gani ya ce hal ballag ka isar da kiran da muka yi maka wato manzancin da muka baka ka isar ce na'am na isar kuma Allah shine mafi sani dama da cewa ya isar ya tambaye jama'ar sa to hal ballagakum shin ya isar muku sai sai ce me ma ja'ana min bashirin wala nadhi eh kaji in jafai sai ba wani mai nazir mai gargadi ko mai bishara da ya zo mana ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة ألف سنة إلا خمسين عاما شكرا لريتر لهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أما يوم فهو شري na na wato bil'adama sai gashi suna cewa ba taba ganin wani nazir wani mai gargaɗi ba a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya ce annabi nuhu man yashhadu lak wa kake so ya bada shaida akan cewa sun zo sai ce muhammadun wa ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam nake so ya bada shaida a kaina da al'ummarsa eh, kenan sai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam din gaba ɗaya sai su bada shaida a kan cewa nuhu ya ballaga ballagar risala wa addal amana wa nasaha al'umma wa jahada fillahi haka jihadi to wannan to wannan shine ma'anar la takunu shuhada 'ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida to shine ubangiji yake cewa aina ma takunu ya bikum Allahu jami'a duk inda kuka fuskanta duk inda kuke lalle a ranar kiyama Allah zai zo da ku inna Allaha ala kulli shay'in qadir domin ubangiji mai iko ne akan komai wa min haythu kharajta fa wajhaka shatr al-masjid al-haram ubangiji yace duk inda ka fita fa walli wajhaka idan ka tashi zakai sallah to ka fuskantar da fuskar ka shatrar masjidil haram shatra ai jihata yankin da masjidil haram yake malamai na fiqihu sun fidda abubuwa da yawa anan ubangiji dai ce shatral masjidil haram ma'ana qibalal masjidil haram inda masjidil haram yake to amma qibalal masjidil haram me ake nufi yani ainul masjidil haram ko kuma jihatar masjidil haram eh, ainul masjidil haram shine ainul ka'aba ka'aba ɗin wato ainin ka'aba ka'aban wannan wato ɗakin nan wanda muka sani a ka'aba shi ake nufi dole ka kalla ko kuma dai shataral masjidil haram inda masjidil haram yake ka kalla wato eh, ka sauke wannan nauyin babu shakka malamai sun yi sabani sosai akan wato me ake nufi anan akwai sabani wanda yake ah, wanda ya fita wanda kuma shine kauli ah, na jumhur wanda shi za a rajjaha akan ɗaya sabanin sabani mai rauni shine wanda yake nuna cewa ainul ka'aba din wato ka'aba din ita ake nufi malamai suka ce wannan yana da rauni umur saboda al'amura da yawa daga ciki su'ubatu akwai wuyar a ce duk wanda zai sallah wannan ainin ka'aban dole ita zai fuskanta shi ɗakin allah da annabi ibrahim ya gina an gane kuma shi ne dalilin da ya sama suka yi saɓani a kan dalilin mai eh, hikimar maimaita wannan eh, wannan matsa'in wa min haisu farajta fa walla waje haka shatsar al-masjid haram ya faɗa har uku wani suka ce saboda mahimmancin abin shi sa ya ta maimaitawa wa min haisu farajta fa walla waje haka shatsar al-masjid haram wani suka ce a'a kowane da aka maimaita akwai dalili na farko ga dalilinsa na biyun ga dalilinsa na ukun shi ma ga dalilinsa ah, wasu suka ce na ɗayan ga wanda yake fuskantar ka'aba ne ga ka'aba a gabansa gashi ma'ana wanda yake cikin masjidil haram Allah hore maka kaje maka ka shiga wannan masallacin to zaka ga ɗakin ka'aba babba a tsakiya wannan shine ka'aba to da ubangiji ya ce fa walli waje haka shatarar masjidil haram yani yani mushahadal yani ainal ka'aba liman yushahidul ka'aba ga wanda yake ganin ka'aba to ainin ka'aban ginin ita zai kalla shi sa suka ce ba daukewa duk wanda yake a cikin masjidil haram kuma ya zama bai kalli ka'aba ba wannan ba dauke masa ba sallarsa ta bashi yawa amma wa min haisu kharista fa wallu wajhaka shatr al-masjid al-haram ta biyu an ce ana nufin wanda yake cikin maka amma ba a wajen masallacin ba tunda maka gaba ɗayan ta harami an gane wannan to wanda yake cikin maka abinda ake bukata ya kai kokari wajen ya tabbatar cewa masjid al-haram ya kalla bai kuskure wa jihar masjid al-haram ɗayan kuma ta ƙarshen wa min haisu karasta fa wallo waje haka al-masjid al-haram kamin da zai zo nan gaba kaɗan fa haisu ma kuntum fa an ce shi da sauran mutanen duniya wanda ba a cikin maka suke ba da su ake shi kan wannan wannan tawjihi ne na razi da sauransu kuma an ka koma irin su al-qurtubi da shi kansa ibnu kathir da suna da wannan ra'ayi maganar shine da kuma ra'ayinsu na kan ganin cewa ba dole bane sai an kalli ainin wato ginin ka'aba an je an kalli jihar ka'aba din ya wadatar saboda ta tajlibu taysir wannan ka'ida ce ta shari'a sannan wa maj'ala alaikum wato fi min haraj ba mu sanya muku kunci a cikin addini ba a ce dole sai ginin ka'aban zaka kalla idan baka kalli nan ba sallaka ba ba akwai kunci shi yasa suka ce kallon ginin ka'aba wajibi ne ga wanda yake cikin maka kawai ko kuma wanda yake cikin masallacin amma yanzu kamar munan tsakaninmu da ka'aba wajen kilomita dubu hudu to yanzu mun kal yanzu ina muke kallo ba nan ba me me tabbas cewa yanzu aka bi nan aka miƙe za a samu ka'aba a wurin ba ba tabbas babu garanti yawa yanzu ka miƙe nan ka tafi ina za ka fara zuwa ne dutsa ko su dutse kai ka ji har mai duguri su su kamaru su ina ne su sudan haba kana in ka miƙe za ka samu ka'aba a nan nan da shi yasa yake cewa ma bainal wato mashriqi wal maghribi qibla in dai tsakanin uh, uh, dama da hagu ka kalla to nan in gaba ɗaya shine Ka'aba uh, shine shine jihar jihar da Ka'aba take amma ba dole wai sai ainin ita an ba zaka cewa wai a saitin Ka'aba kake ba kawai dai alƙibla ake nufi to kuma wannan ra'ayin wato shine na jumhur kuma shine yafi sauki shi yasa da ya ta maimaitawa fa walli wajhaka shatr masjidil haram ka fuskantar da fuskar ka inda masjidil haram yake inda wurin yake kawai wa innahu lil min rabbik lallai inda masjidil haram yake ko kuma tabbatar da kana kallon masjidil haram duk sanda zaka yi sallah wannan alƙibarar a matsayin ta maka ita ce taka ka'aba ita ce taka wannan ita ce gaskiya tabbatacciya daga wajen ubangijinka kuma Allahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ba bai zama mai bari ba irin bari na marafkani akan abinda da wato kuke aikata da abin da kuke aikata yana ganin ubangiji ya ce wa min haithu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wannan shine umarni na uku akan a fuskanci masjid al-haram min jami'i aqtar al-ard sharqan wa gharban eh, duk inda ake a duniya an tashi sallah an dai sallah za a yi to ba inda za a kalla sai inda masjid al-haram yake wannan kuma yana ƙara wato dawwamarwa da ka'aba darajat eh, yanzu duk wani abin da mutum zai yana taɓa darajar ka'aba ko jefa mata mizayal ko ya tunanin zai jefa mata ko ya wani hoto na ɓatanci a kanta wannan ya makara domin wannan shi ne ɗaki wato mafi daraja a bayan ƙasa kuma Allah ya tabbatar masa da wannan wannan darajar har abada na wala baitin wuga alin nasi lallabi bi bakka mubarakan mubarakan wahudan da yana da yana sifa guda shine mai albarka kuma shari'a ne ga talikai gobe fihi ayatun bayyinatun daga ciki akwai maqamu ibrahim sannan wa man dakhalahu kana amin ba wani dakin da yake da wannan ba shi wani daki a bayan kasa da yake da wannan har masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba shi da wannan falalar to shi yasa nake cewa wa min haythu kharajta walli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ka fita kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai sallah idan dai sallah ta tashi za ka yi to ka fuskantar da fuskar ka inda masjidil haram yake kuma musulmi haithu ma kuntum duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatrahu in dai kun tashi za ku yi sallah to ku fuskantar da fuskar ku ku juya ta shatrahu ma'ana inda jihar sa take yankin sa inda za a same shi to ku kalli na wurin wannan din li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujjatun domin kada ya zama ahlul kitabi su zama sun samu eh, wato hujja a kanku na cewa kun kyamaci komawa ku kalli alƙiblar maka wanda kuma eh, eh, sun riga sun san a cikin littafinsu haka za ta faru cewa shi wannan annabin na ƙarshen zamani zai zama ya kalli alƙiblar guda biyu ne zai kalli maka kuma zai kalli baitul maqdis ya dawo ya saki abin nan to in ba ku yi haka ba ya zama linnas alaikum hujjatin amma in kun yi haka fa kun kashe hujjar kun kashe hujjar wato duk wani makirci da zalunci da zashi illal ladina zalamu minhum sai wanda suka yi zalunci daga cikin su sune mushrikai ko kuma a cikin ahlul kitabu masu ta'annuti wannan kam komawar ku ba za ta hana su ci gaba da bata ku kuma ko kuma zalunta kansu da suka yi shine zai hana duk da kun koma su raga muku ko kuma wannan abin ya sa su imani da ku domin eh, wato tahwilul qiblan daga nan a koma nan a sake dawowa nan wannan ba abin da ya face ƙara gaskatar da wato risalar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa eh lalle shi annabin gaskiya ne saboda da abin da yayi din nan daga nan ya koma nan ya koma nan a rubuce yake cewa dama an ce za'i to yayi din abin ya zo kaman yanda suka sani wannan shine ya zama hujja a su. amma in da bakwai ba yanzu shi ne suka samu hujja li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjata don kai ya zama sun samu hujja a ku amma waɗanda suke azzalimai wanda su ba sa son gaskiya ko da kun yi hakan still su suna da hujja akan ku shi yasa ce illal ladina zalamu minhum sai wanda suka zalunci kansu daga cikin su din wato kaman ka ce mushrikan quraishawa su wannan al'amarin alqibla baya gaban su ba ruwan su da wannan su ne zaka ji suna cewa wannan mutumin yana ar-rajul ma za su ce ba za su ce annabi ba sai da su ce mutumin wannan mutumin da sifa ta shi yana riya cewa yana kan addinin annabi ibrahim amma kuma yau sai ka ganshi a wannan alƙibla gobe ka ganshi a waccan to amma ina ruwansu maganar shi ne da inda zai kallama ina ruwansu tunda dai su ba musulmi bane su bar yahudi da nasara su magana mana An an kalle alƙiblar su su ba su shi magana amma su mushrikan laraba ba ruwan su saboda su ba su da wata alƙibla ma ƙare su arna ne masu eh, eh, zagaye dakin Allah tsirara saboda haka wannan ba ba harkar su bace su zira ido kawai fala takshawhum ubangiji yace kada ku ji tsoron su wakhshawni ko wakhshawni a wata qira'ar ku ji tsoro na ni kadai ku ji tsoro na tsoro na wanda wato wanda zai yi maganin duk wani tsagiya ko jabbari ko muta'anniti wanda za ku ji tsoro na tare da istislami da miƙa wuya gare ni tsoron ba wata kalma ta hausa da za mu iya faɗa ta bashi wato haƙƙinsa na alkhashiya saboda ya fi khawf kuma ya fi taqwa shi yasa wato alkhashiya din ita ce a'ala darajati taqwa shi yasa amfani da ita wala takhshawhum kuma ya nuna bai kamata ara wani wannan kalmar ba shi yasa ya ce kada ku wa mutane irin wannan tsoron wa shauni ni ya kamata ku wannan tsoron da ya kai wannan daraja amma tsoron wani abu wanda bai kai wannan ba kaman khawf ana jin tsoron mutum za a iya tsoron mutum da daraja ta khawf ko za a ce yattaqi yana jin tsoron sa amma ya shahu wannan sai Allah saboda ita ce a'ala darajatul khawf yawa isa ya ce fala takhshawhum ko ku ji tsoron su wa khshawni ku ji tsorona walau tunna ni'mati alaikum lalle idan kun yi haka din kun yi abin da nace tabbas zan cika ni'imata akan ku wasu kuma suka ce a'a wannan atafi ne a kalli Allah ya kuna linnasi alaikum hujja ma'ana lokacin da ya ce wa haisu ma kuntum wallu wujuhakum shatrahu duk inda kuke idan za ku yi sallah ku rika juya fuskar ku kuna kallon masjidil haram idan kun yi haka li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja domin kada annas annas kamar yadda nace da yadda ka ji nas a surorin maka to mushrika ake nufi to kada mushrikai su zama suna da hujja a kanku na cewa dan me kun ki tsayawa alqibla ɗaya yau ka kalli nan gobe ku kalli can to dalili na biyu kuma wali utimma ni'mati alaikum li alla yakuna lin nas alaikum hujjatan wa li utimma ni'mati alaikum kaga illal ladina zalamu minhum fala takshawhum wakhshawni ya zama jumla arida ma'ana ta shigo ne tsakankani amma haɗin maganar shine um, abin nan wa fawallu wujuhakum شطره لألا يكون للناس عليكم هجة ولأتم نعمتي عليكم جملة معترضة ولأتم نعمتي عليكم ناي هكا ne domin in cika ni'imar ku a kaina mana jujjuya ko wannan alƙibla daga nan ku dawo nan daga cikin dalilan da yasa ne haka har ma da wali utima ni'mati alaikum mana baya ga kare zama mushrikai sun samu hujja akan ku wani dalilin kuma shine li utimma ni'mati alaikum in cika ni'mata akan ku shine wato ya kasance na shar'anta muku fuskantar alƙibla daga nan har tashin kiyama alƙibla kuma ta zama ita ce maka kuma ba za a sake cewa a canza ta ba kuma ya zama in an yi hakan shari'a ta cika ba wani wanda zai zo kuma ya sake cewa a kalli wata alƙiblar ko ina ce yawa wal'allakum tahtadun kuma idan kun yi haka din to lalle zai zama kun samu shari'a daga wani na kuma zan tabbatar da ku a kanta sai ya ce ubangiji yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wato yana daga cikin an ce atafi ne munasabar tsakanin wannan ayar da wacce ta gabace ta muttasila ce kawai ba wani bata lokaci zan cika ni'ima ta akan ku kaman yanda na aiko manzo mana daga cikin irin cika muku ni'ima shine yanda na aiko manzo fikum a cikin ku wani irin manzo wanda minkum ani min bani jildatukum wanda daga yarenku ne mai fata irin taku ne mai gashi irin naku yana magana da irin yaren da kuke magana shi wannan manzon yatlu alaikum ayatina yana karanta muku yana karanta muku ayoyin mu'izatikum yana tsarkake ku ko ya'allimukum alkitaba yana karantar da ku littafi shine alqur'ani wal hikma da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum kuma shi wannan manzon yana koyar muku yana koyar da ku malam takunu ta'lamuna abinda ba ku taba sanin ba zai taba yiwa a ce kun san shi ba sai da shi din malamai suka ce wannan yana nuna wato darajar ilimi da kuma malinta da ɗaukan ilimi a wajen malim tun anan ya ce tun da dai shi addini nan asali da larabci ne komai nasa qur'anin da larabci kuma mutanen da aka turo musu wannan ƙuranin larabawa ne da su sai ya koma ya zama malamin kansa daga lokacin da ya zo ya karɓi musulunci da kowa sai ya kama shi amma tun duk da yu'allimuhum alkitaba wal hikmata amma kuma duk da haka bai kyale su bai yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamu yana sanar da su abinda ba su taba kasancewa sun san shi ba shine abubuwa na hikimomi abubuwa na abin da ya dace ya dora su ya ce ayi kaza a bar kaza to wannan yana daga cikin abubuwan da suka shafi makarimul akhlaq an kai kaza bai dace ba Eh, wancan zai magana ya ce kai wannan wannan abin naka akwai jahiliya a tare da kai har yanzu kaga yanzu wannan wato wannan jahiliyar musulunci bai fitar da ita ba kalmar shahada bai fitar da ita ba zuwa ya zo ya koyi wasu ayoyi na qur'ani ya haddace ya tafi still akwai jahiliyar a wurinsa eh, da ya kalli wancan ya aibanta shi akan baki ne shi ya ce kai ni ina kallon ka anta imru'un fika jahiliya mutum ne ina ga akwai jahiliya a tare da ki mana akwai kabilanci asabiya ya kuka kenan jahiliya wannan yana daga cikin yana daga cikin wato al-akhlaq al-khasisa miyagun halaye wa'anda wa'annan karatun qur'anin nasa bai fitar masa da su ba da koyan sunnar bai fitar masa da su ba sai da annabi ya koyar da shi a tarbiya wannan yana daga cikin yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu da abubuwa da yawa da wa'anda ah, misali ko ko mugun suna ya ganka da suna ya ce kai wannan ya sunanka wancan ya faɗi wani mugun suna ya ce a haba wannan suna ne sai ya canza masa suna to duk ya rika canza musu sunaye marasa saboda duk suna dauke da wato sunaye ne wanta na jahiliya ko wancan ya wani abu ko ko ko ko ya saki harshen sa akan dan uwansa ko wani abu to duk wannan da yana daga cikin ya allama ko malam takunu ta'lam shi yasa ubangiji ya ce fadkuruni ko ambace ni ambace ni azkurkum ne kuma zan ambace ku washkuruni ku gode min ku yi godiya ni bai ce washkuru ni ba sai ce washkuru li ku yi godiya da ni saboda wannan yafi muhimmanci wala takfuruni kuma kada wato ku bitirce min wannan yana nuna me yana nuna wato darajar da take da kuma lada mai yawa wanda yake tattare da zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam zikirin Allah subhanahu wataala musamman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ma inda shi annabin sallallahu alaihi wasallam ya kasance koyaushe harshen sa a jike yake wajen ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a kasance ana irga masa duk sanda ya zauna a majalisi so da yawa yakan yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wani mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir ko astaghfirullah wa tubu ilai so 100 ko so 70 ni wannan menene zikiri ne zaka yanzu idan ka bar harsanka ya mutu sai dai hira sai facebook sai wato whatsapp to an ce ka da yaki Eh, tana afirka wani ba amurka ya gama da lalle lalle zikiri ya mai shashancin da muke yi na abubuwa da yawa wanda ba su da asali ba su da tushe kuma ba musamman makomarsu ba eh, makirci ne na yahudawa menene oho ko dai da suna da amfani to lalle a fili akwai mafi karancin abin da suke na wayannan abubuwan shine shagaltar da mu daga zikiri suna shagaltar da mu daga zikirin ubangiji wanda kafin su mu mun fi zama wato wato productive mun fi uh, amfanar da kanmu mun fi yin abu na a zo a gani a babin zikiri a babin sada zumunci a babin su amma yanzu ba zikiri ba komai ba zikirin ubangiji ba zikirin jama'a ba zumunci ba komai kana ganin mutum a whatsapp ko a facebook kuna gaisawa in za ku yi shekara ba ka haɗu ba ka damu ba saboda kana ganin kuna tare wannan fake wannan ba ba real world ba haduwar da kuke a facebook ba gaskiya ba ta kariya ce kuma bature ya ci nasara kina ya ci nasarar raba ka da zikiri kuma ya ci nasarar raba ka da wato wani abu muhimmi ne na zumunci da abubuwan da suka dace kuma abubuwan da yawa ma muna saukan su ba a mahallinsu ba yanzu mu kuma muna yin su ne ma ba ta hanyar da ta dace ba muna nuna rashin wayewar ma abubuwa da yawa da abin da aka yi wanda bai kai ya kawo sai ka ganin nan da nan ya zama household name ko ina shi ake magana abin bai kai ya kawo ba ya kaga ga ko ina ana ta daga shi wancan ya ƙara wancan ya kara wancan ya ɗora wancan ya ce eh wancan ya ce bi to wannan yana daga cikin abubuwa da ba abin da yake kawo wannan rashin zikiri ne domin daga cikin wato uqubar da ibn al-qayyim yake magana da yana magana akan littafin sa da'u wa dawa duk lokacin da mutum ya shagaltu da barin zikiri to zai eh, ya yin zikiri to dole Allah ko shi ce zai shagaltar da shi da yin abin da bai kai shi amfani wannan kuma shi ne abin da yake faruwa ɗin yanzu takaice da ubangiji ya ce fadhkuruni ku ambace ni zukurkun zan ambace ku ambatan ubangijin kuma kamar yadda yake a cikin wannan hadisin dogo duk wanda ya kasance yana ambatan ubangiji fi rasa'in a lokacin da yake cikin yalwa to ubangiji zai san da shi fi shidda idan ana cikin tsanani an gane wannan to ya kamata mu rika kula da washkuru li ku gode min wala takfuruni kada ku kafirce min ya ayyuhallazina amanu ubangiji ya ce ya ayyuha allazina amanu sta'inu bis sabri was sala ya ko inda kuka yi imani ku nemi taimakon ubangiji wajen ƙara hakuri akan umarnin da ya baku ku rika hakuri wajen bin sa an ce hakuri kala kala ne wasu ce kala uku akwai hakuri akan bin Allah akwai kuma hakuri kan in wato saba wa Allah karka saba Allah abu an ce sabo ne to ka hakura karka yi shi shi ma hakuri ne haƙuri kuma akan bin Allah Allah ya ce ai kaza to ka haƙura kai ta yin abu sai kuma haƙuri akan abubuwa wanda suka shafi sha'awar ranka to kai ka haƙuri ka yi su shi sama wato hadisi yake nuna cewa ita aljanna an lullube ta ne bil makari abinda rai ba ta so da shi aka lullube aljanna ita kuma annar fa huffat bil shahawat sha'awa da ita aka lullube wuta to yanzu idan mutum bai haƙuri ba yanzu nan zai ji shi a wuta kawai in duk mutum duk lokacin da ya ga sha'awar zuciyarta zai bi ta da abinta ransa ta gaya masa shi zai bi to babu shakka ba inda zai tsinci kansa sai a jahannama Allah yake yi to shi sa ubangiji yake cewa kuma hakan ba zai yiwu ba sai me sai yayi isti'ana ya nemi taimakon ubangiji akan wa'annan abubuwa yasa aljanna take da wuya ya sal'atar rahman lasta rakhisatan in ibn al-qayyim bal anta ghaliyatun 'ala al-kaslan ya sal'atar rahmani لولا أنها حفت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف لتعطل دار الجزاء الثاني wato ya ke sil'atul rahman ita ce aljanna aljanna ana kwatanta ta da kayan sayarwa na sarki ar-rahman kaya ne an kawo su kowa yana so amma waye mai kudin saya shine wanda yake da aiki ba wanda zai iya siyan aljanna sai mai haƙuri laisa yana liki ba wanda zai same ki fil alf a cikin mutum dubu illa wahidun mutum ɗaya ne zai samu aljanna lasina ne ba biyu ba wannan yi wato mutabaka da wannan hadisin za a cewa adam ka wato ka fidda bi'satan na daga cikin zuriyar ka ƴan wuta ya ce me bi'satan na a ce a cikin mutum dubu mutum ɗari tara da su ne ƴan wuta mutum ɗaya shine ɗan aljanna an gane wannan da aka aljanna tana da wuya aljanna tana da wuya ka daina sakewa cewa aljanna tana da sauki wannan ba haka bane yaudara kai laisa yana lake fil alf a mutum dubu ɗaya ne da shiga aljanna ba biyu laula annaha ya sil'ata rahmani laula annaha huffat bi kulli makarihi lil insani bacin an lullube ta da abinda rai baya so ma kana anha qattu min mutakhallif da kowa ya shiga aljanna an bacin da abubuwan da ba a so ne aka lullube aljanna kuma eh, ana buƙatar sai kayi haƙurin ba haka ba za ka faɗa to da kowa ma ya zama dan aljanna wata ta'attala darul jazaa'i thani ma'ana ɗaya gidan sakamakon wuta kenan da ya zama ba kowa a ciki da zai zama an yi shi a banza an kowa ya tafi aljanna to ba yi shi a banza ba ana so shi ma a samu wanda za su shige shi an zai masa cika shi saboda haka to kutun da haka ne a la'amna anna jahannama makai min aljinnati wal nasi ajma'in Allah ya yi rantsuwa ma sai ya cika shi da aljanu da mutane lokacin da aka ne shi yasa wani da hakurin nan da za a yi magana wani ba zai ji ba sai ya abin da zai kai shi wuce inna Allah ma'as sabirin ubangiji yana tare da masu hakuri wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat ubangiji yace kada ku rika fadan ga wanda aka kashe a fi sabilillah ya mutu yana ɗaukar karmar ubangiji kada ku ce masa matacce domin ba matacce bane bal ahya'un bar wannan zance rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangijin ai bal ahya'un walakin la tash'urun su rayayyu ne ba ku sani ba ubangiji yana bada labarin cewa su a rayuwarsu tun daga kabari ahya suna da rai yurzaquna ana azurta su ma'ana suna yin rayuwa kamar tamu kawai dai a cikin kabari suke ana azurta su da abin da suke bukata na dan adam kuma sannan hadisin da yake cikin sahih muslim yana nuna cewa rayuwar shahidai ana sa a wani kwansan wato tsuntsaye kwarra suna yawo da su a cikin aljanna eh, tasrah fil janna haythu sha'a su rika yawo da su to ranka an sa shi a cikin aljanna ai sanyin aljanna ya bige shi to kai ma ya bige ka eh, su rika yawo sannan su je su tafi akwai su fitulu a ƙarƙashin al'arshi tsuntsayen su je su rika reto a can ubangiji wato yana kallon su eh, da sai ubangiji hadisin da dogo ne ba lokaci amma dai a takaice wannan ya isa ya nuna mana wato darajar shahidai da cewa duk wanda aka kashe shi a wajen ɗaukaka kalmar ubangiji to lalle bai mutuwar bai mutuwar banza ba wala nablannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min min ath-thamarati wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat ubangiji yace lalle zamu jarabce ku da abubuwa da yawa wanda suka shafi tsoro wal-ju' da yunwa da tawayewar dukiya da kuma tawayewar rayuka za a yi ta mace mace za a yi ta yunwa shi ne min as-samarat wa samarat naqsun min as-samarat kayan abin noma da abin da ya shafi taki da abin da ya shafi irin da za a shuka wani abu ya fito to babu irin babu kuma abin da zai fito din which means babu abin cikin amma idan kun yi haƙuri wa bashir sabirin ku yi wa masu haƙuri albishir albishir su waye masu hakurin su ne alladina idan asabatuhum musibatun su ne wa'anda idan musiba ta same su uh, ko ta wa'annan abubuwan da muka faɗa shine ta yunwa ko ta wani nasu ya mutu ko kuma ta uh, kayan noma uh, babu ga yunwa ta addabe su abinda suke cewa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke sannan gare shi muke komawa wayanda suke da irin wannan wato kalmar a bakin su ba wayo ba na shiga uku ba jawo kansu bala'i ba ya wailace a'a kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahma duk waɗanda wannan shine a bakin su to babu shakka salawatun wato gaisuwa gaisuwa daga wajen ubangijinsu wanda yake ɗauke da gafara wa rahmatun da rahama wannan ya tabbata daga wajen ubangijinsu a kansu kuma zai same su wa ula'ika humul muhtaduna kuma wa'annan babu shakka su ne waɗanda Allah ya shirye su an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa su rika yawan faɗin wannan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun duk sanda musiba ta same su kamar yadda hadisin yake dai a cikin sahih muslim wanda ita ummu salmatin ummu salma ita ce ta rawaito su take ta rawaito shi take cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abdin bawa da wata musiba za ta same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun face Allah ya musanya masa da abin da ya fi wannan to da ya koya mata sai kuma abu salama wato ya rasu wata ruwayar kuma ta ce abu salama ne ya je ya zo ya gaya mata ga abin da annabi ya ce sai ta riƙa yi to da abu salaman ya rasu kuma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mata ziyara gida sai wato ya same ta tana wannan addu'a yake cewa me kike tsammani idan na ce ina neman ki eh wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana neman ta wato yana ta da aure ina ga kisar dai bari mu bata ina ga lokaci yayi gobe ma dora daga nan insha Allah ta'ala da fatan Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana muwafaqa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata zalatan lana min kulli khair جعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب